Na ji kai kalma biyu. To kalma goma ma bai in ba dan uwarka. Amma ba zagi ne. Na ce dan uwarka dan ubanka dan Allah dan manzana dan Qur'ani ba zagi ne. Yabo ne ka jauri dan uwata ne. Wala. Na ce na ji kai kalma biyu. Ina magana ka ce a zo a yi wa ƙasa addu'a. a watse kuma a tare a zauna lafiya. To ai Allah ne ce wai za su alaka ibadi lokacin da kuke roƙo na bayi mm. Allah shi ne fa ni qarib ai ni a kusa nake in ji Allah da a watan da'i zan kuma addu'a taku iza da ani lokacin kurke ni haka take fal yastajibu li zan tabiya muku bukatunku la ya shudu kuma samu shiriya. haka ne na faɗi a kasar nan Allah inda mutane ya sara <laughs> alquran duk duniya ba mai na gama kawai duniya gaba ɗaya na gaba ɗaya na tau waye waye har rawi ba hannun gaba don uwarka ya san har yanzu har rawi har yan mariya har eh, yan mariya ne to to na ji a Najeriya eh. amma ka haka ne ta yi ka za ka abin san biya kuɗin maka larabci suke ba sa jawo to nan harshen uwarka nake yi ba larabcin ba a jiya ya ƙur'ani ma gaba ɗaya ba larabcin ba ne don uwarka malam fatiya ma gaba da karanta ta larabcin ne fatiya larabcin ne wallahi fatiya ce kan arama a'a ba arama Allah kiyaye ba kana sallah ba eh. au araman na ai kace kai wata Allah ya albarka fito lafiya arama kwanakin baya an ga bidiyon ka kana cewa ita wannan cuta ta coronavirus ƙarya ce eh. sannan kuma daga baya aka zo aka ganka kana cewa a kiyaye saboda eh. matakai da gwamnati take ɗauka ba wai ta sa bane dan jama'a su eh. wulakanta ko su tozarta to wai shine jama'a suke zargin cewa akwai wani abu da ya gifta tsakaninka da gwamnati wallahi ba komai ni ya lambar ba ne bai yalan bello ba wani bani wallahi kullum da karma karman cici da kana mata na ko hudu mata na hudu kullum yalla bai he na zo gahe ka mata Allah Allah alba mai hakimi lafiya eh. kaga ina eh. fa aiki to ani ba san bata kuwa dai haka ne yan shi'a nawa ne dan izalan na ne dan ahmadiyya dan katar dan kabul dan iska dinna ne kuma ba alhaji ahmadu an masu addu'a masallaci ba ni nace a addu'a duk uban da ba addu'a masallaci mawukaci ne a makabarta da an binne mutum a yi masa addu'a to ba dan addu'a ga yana sa mai addu'a ne to aina za a yi addu'a liman da isalla shi ce salati goma ga annabi duk liman da isalla bai ce salati goma ba uban sa da kwata kwatar ƙarya yake duk ba dan kaga ba dan addu'a ba eh. ba dan addu'a ba wannan kuma labarin da ta ci uban mu akwai ta ne to da ita man ai ban san da ita ba ga uwata ta mutu uba na mutu kuma ce ta kai su dan tseren uwarka Allah ya Allah su malam ga ce kowa naka ne dan izala dan shiga dan kabaru dan izala dan waye to amma kwanakin baya an ga bidiyon ka kana yi wa yan shi'a wani maganganu kana musu abin da bai wannan ba sai aka ga kuma daga baya ka zo ka janye an ce ka karbi barazana daga gare su ka. ba shi ba shi malami na ne ba ba sallah yana sanar ai malami na ne amma ni ta ban gare da kana har zariya kas in dai ba zariya ne ba to ba zan ba yaran hau mota in je in da malam malami na ne gaskiya ne ina sallah in kuma ta ba sallah ta bure ne kaga you know prayer probably today you are coming fire no was time ka ji turanci kamar cikuwa ta america yawa assalamu alaikum mutanen najeriya da jihar kano gaba daya